Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 30 ga watan sha 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Hadiza ba mukanin labarai. wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarinsa na kawar da binciken Rasha da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi jiya Laraba. 'Yan sanda Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a Kabul ya kashe akalla jami'an tsaro shida wasu goma sha shida kuma sun samu raunuka kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha rantsuwar fara aiki a wa'adinsa na biyu to ko me 'yan kasar suke fatan su ga yayi sai ya yi san yadda zai gyara gwamnatin shi mutanen najeriya su san ce shi baban da suke nima ne ya dawo ba yiri a ce ba baba ne in caji ba muna so mu gan baba is in charge a garin nan najeriya don najeriya ya gyaru Haka kuma za a ji cewa kungiyar alkalan shari'a ta jamhuriyar Nijar ta gargaɗi 'yan ƙasar da su dakatar da kalaman ɓatanci da rubuce-rubuce da ke barazana ga haɗin kan ƙasar. Musa baki kahin ya wakana in ana iya kiyaye shi maimakon a nema mushi magani bayan ya faru in ana iya ana iya hana shi ya faru shi zama alheri. sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar akwai mu kuma tafe da nasihar azumin ramadana amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum kin wanke shugaban amurka donald trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarinsa na kawar da binciken rasha da mai bincikensa na musamman Robert mula ya yi jiya Laraba. Da alama ya ƙara wa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat ƙwarin gwiwa a kan kiraye-kirayen da ake yi na kara zarfafa binciken Trump da mai yiwuwar a tsige shi. Za mu ɗauki mataki don tabbatar da cewa an bincike shugaban, in ji ɗan majalisa Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka, wato kwamitin da zai fara duba batun tsige shugaban. Ya ƙara da cewa game da batun tumbuke shugaban kuma ana duba duk matakan da za su dace shugaban 'yan majalisar masu rinjaye Nancy Pelosi bata goyi bayan batun fara zaman tattaunawan tsige shugaban ba, a maimakon haka ta nemi majalisar dokokin kasar ta kara bincikar Trump da gwamnatinsa da kuma yadda aka yi wa rahoton binciken Mueller wanda ya kwashe tsawon watanni 22 yana kwaskwarima saboda kawai a gabatarwa Amurka abin da za su gamsu da shi. 'yan sanda afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a kabul ya kashe akalla jami'an tsaro shida wasu goma sha shida kuma sun samu raunuka ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da harin bam din na yau alhamis a bakin kofar jam'iyyar marshal fahim national defense da ke babban birnin kasar amma bata ba da karin bayani ba wasu jerin hare-hare da aka kai kwanan nan a kabul sun kashe mutane da dama ciki har da wani babban malaman addinin islama a halin kuma sojojin afghanistan sun kai farmaki a wata cibiyar tsare mutane ta 'yan taliban a kudancin lardin zabul da ke fama da tashi-tashina inda suka sako 'yan fursunoni goma sha takwas ciki har da jami'an tsaro goma sha biyu. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. China na zargin Amurka da aikata abin da ta kira ta'addancin tattalin arziki a mummunan yakin cinikarya da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. A yau Alhamis, mataimakin minista harkokin wajen ƙasar China Zhang Hanhui ya bayyana zargin a birnin Beijing a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai game da ziyarar da shugaba Xi Jinping zai kai zuwa ƙasar Rasha mako mai zuwa. tun a watan yulin da ya gabata ne china da amurka suke takaddamar cinikayya a lokacin da shugaban amurka donald trump ya fara sanya karin haraji a akan ɗaruruwan kayayyakin china da za su yi darajar biliyoyin kuɗaɗe abinda ya janyo matakan mai da martani daga china na karin haraji a wasu kayayyakin amurka a watan disambar bara shugabannin kasashen biyu suka amince su sassauta takaddamar a yayin da suka fara zaman tattaunawa don cimma ɗaurariyar yarjejeniyar cinikayya A safiyar yau Alhamis ne Majalisar Dokokin Ƙasar Isra'ila ta kada kuri'ar akan soke dukkan 'yan majalisar ta ta kuma yi ma wani zaben na karo na biyu wanda ba a taɓa yin irinsa ba bayan da Firayim Ministan Benjamin Netanyahu ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa. 'Yan majalisa 74 ne suka goyi baya wasu su 45 kuma ba su amince kudurin wanda zai soke majalisar ba ya kuma ba da damar yin zaɓe ranar 17 ga wata satamba an ba Netanyahu wa'adin kafa gwamnatin haɗin gwiwa zuwa jiya laraba bayan da ya lashe zaben da aka yi ranar tara ga watan afrilun da ya gabata ya sa ran kafa gwamnatin gambiza tsakanin jam'iyyarsa ta likud ta masu ra'ayin maza mazan jiya da 'yan majalisar kasar masu ra'ayin rikau da kuma wata jam'iyyar ta masu ra'ayin 'yan mazan da ke karkashin jagorancin tsohon ministan tsaron kasar a victor liberman kokarin nima da ceton mutane 21 da suka ɓace ya ci gaba a yankin rafin danube da ke budapest bayan da wani jirgin ruwa na yawon bude ido ya nutse a daren jiya laraba bayan da ya yi karo da wani jirgin ruwan fasinja da ya fi shi girma sanadiyar haka ne wasu 'yan yawon bude idon kasar kori'a ta kudu su bakwai sun mutu jimlar 'yan yawon bude idon kori'a ta kudu talatin ne da wasu masu jagorantar tawagar su uku da kuma ma'aikatan jirgin ruwa na hungary guda biyu ke cikin jirgin ruwan mai hawa biyu da ake kira mermaid a yayin da ya yi karo da wani jirgin wanda kamfanin yawon bude idon mai suna viking cruise ke amfani da shi a daidai lokacin da ake sheƙa ruwan sama kamar da bakin kwarya a babban birnin hungary kanal ɗin rundunar 'yan sandan kasar adrian pal ya ce nan take jirgin na mermaid ya nutse bayan karan a kusa da ginin majalisar dokokin kasar an iya gano tarkacen jirgin 'yan sa'o'i kaɗan bayan haɗarin a kusa da wata gada mai suna margit bridge wadda ta haɗa yankunan budapest biyu wani mai magana da yawun cibiyar aikin gaggawar hungary ya ce mutane bakwai ɗin da suka mutu na cikin fasinjoji goma sha hudu da aka gano bayan hadarin sauran fasinjoji ba a gano su ba sun hada da 'yan yawon bude idon kwariya ta kudu su goma sha tara da ma'aikatan jirgin na hungary su biyu. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ajiye ne aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a sabon wa'adin mulkinsa na biyu da zai shafa shekaru hudu a kai. Wakiliyarmu Madina Dauda ta zanta da wasu mazauna birnin ah, da abin da suke fatan gani wa'adin mulkin nasa na biyu ya fara ajiya. Suna Nkechi Okoli, ina da salon, ni yan Igbo ce, a haife ni a can Niger. na ci da su na sha da su ko gobe na je gurin gida na ce gaskiya milikin nan ya yi kokarin nashi shekara hudun da ya wuce amma ya sa ido kasa ya duba mutanen da suna kusa da shi su wanda ba su a soyan najeriya sai ya san yadda zai gyara gwamnatin shi mutane Najeriya su san ce shi baban da suke nima ne su ya dawo ba yiri a ce ba baba ne in caji ba muna so mu gan baba is in charge a garin nan Najeriya don Najeriya ya gyaru maganan Boko Haram maganan kidnapping maganan insurgency ba ma so mu jin shi a garin mun muna so zaman lafiya ta sunana Miss ba ubakari. ni direban keke na fene abu farko dai mun ga kamun ludayin baba buhari mun san yana iya kokarinsa a shi ra'ayin kansa amma kuma yana da wasu a gefensa wanda suke taka masa birki da yin abubuwan da yake inda a ce kowa zai zama kamar sa mu kanmu mun san yan najeriya za mu ji daɗi fiye da yadda kowa ke tunani kuma a yanzu ma alhamdulillahi wasu sun san yana aiki wasu kuma ba su san yana yi ba amma mu da muka san yana yin aikin mun fi wanda ba san yana yi ba yawa sai dai muna mar fatan alheri ubangiji Allah ya bashi ikon tafiyar da mulkin sa lafiya wanda suke hana shi ci gaba kuma da yin wannan abin ubangiji Allah ya karya su sunana Musa Abdullahi kuma harka ta suna sai da yadi yadi ne da shaddodi haka nake sayarwa mm-hmm. to shekaru da ya gabata mun ga canjin abubuwa daban-daban kuma muna fatan mu ga na gaba kuma ya fa na baya domin kamar bangaren tsaro harkokin boko haram ne da suka addabi arewa maso gabacin najeriya an samu sauƙin sai da kamata to yanzu ma muna fatan kuma su kuma yankin zamfara sokoto da kebin nan da zuwa su na ba samu sauƙi fiye da wannan kuma insha Allah abin da muke fata kenan muna kuma fatan alheri Madalla a gaida Madina Dauda To daga Najeriya kuma bari mu leƙa makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar alkalan shari'a ƙasar ta gargaɗi 'yan ƙasar su dakatar da furta kalaman ɓatanci da rubuce-rubuce da ke barazana ga kan haɗin ƙasar. Bayan la'akari da yadda irin wannan mummunar ɗabi'a ta mame kafafen sada zumunta a washe garin harin ta'addanci da ya hallaka sojojin ƙasar kimanin 29 a wani ƙauye da ke kusa da iyakar Mali. Ga rahoton da Sulamu Barma ya aiko mana da ya mai. lura da yadda take-taken wasu masu amfani da kafafen sada zumunta ke kokarin haddasa hargitsi a tsakanin 'yan nijar tun bayan harin na ƙauyen balleberi ya sa kungiyar alkalai ta saman jan hankulan jama'a akan mahimmancin zaman lafiya da kaunar juna nuhu abubakar shine sakataren wannan kungiya. duk wata huta wata rigima an ta tashi a ƙasa wadda ta girku akan tsarin doka eh, gaban zaurinan shari'a ake kai ta to sai muka yi amfani da wannan damar tunda abun in ya wakana ana iya kawowa to muna da dama musa baki kahin ya wakana in ana iya kiyaye shi maimakon a nema mushi magani bayan ya faru in ana iya magance ana iya hana shi ya faru shi zama alheri don saboda ita wannan rigima ta tayar da hankali ba rigima ba ce da ta shahi ta ke da kamar rigima ta mutum tsakanin mutum da mutum wani harkar bashi wani harkar gona abu ne wanda inda dama a hana ya faru. shehi zama alheri masu rajin kare demokradiyya irin su abdu alhaji idi na kungiyar fscn sun yaba da wannan mataki da suke ganin ya cancanci samun goyon baya daga bangaren zartarwa ita fitina an san a fara ta amma ba a san yadda ta yadda suka wuto suka yi wannan shugaban ƙasa shi ma ya bi wannan hanya ya sa a ja hankalin mutane wanda suke yin wannan abun kuma wanda aka samu da wannan abun a dokantar da shi don kan wani gobe ya sau. Shi kuwa Alhaji Salisu Amadu na sofoli Nishar na mai shawartar 'yan Nishar da su yi karatun nutsu don kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke amfani da irin wannan dama don cimma gurin siyasa. kullum maganan su 'yan siyasa kar su kawo abin da zai kawo tashin hankali ita nijar nan sai in tana zaune lahiya ake iya iko ake iya adawa kuma ake iya sosai civil furta kalaman kabilanci ko jahanci a bainar jama'a ɗabi'a ce da kundin tsarin mulkin Nijar ya haramta saboda haka kungiyar alkalai ta saman ke kiran 'yan ƙasa su nisanci kansu da aikata irin wannan ɗanyen aiki kundin doka na hukunta lahika aisha ta ɗari da biyu kwad penal ake ya tanadi hukunci a kan shi hukuncin wannan kuma shine wanda aka kama da wannan lahanin akan iya ɗarme shi kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar doka ta ba da dama akan iya hana shi ma zama cikin ƙasa don saboda gudun tayar da hankali ke ba mu son kawon da mu kira mu kira ne na shan hankali a washe garin harin na ƙauyen balle beri ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta maka jagoran 'yan adawa hama amadu a kotu saboda zargin sa da yada wani faifan bidiyon da a cikin cikinsa yake zargin gwamnatin nijar da fakewa da matsalar tsaron da ake fuskanta don aika wani rukunin sojojin ƙasar lahira da gangan matakin da magoya bayansa ke yi wa kallon bita da kullun siyasa ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sule mummuna barma to yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan kaluluwar 'yar wuya wato tonsillitis a turanci. tonsillitis ko kuma kaluluwar yar wuya cuta ce da ke addabar gabar da ke cikin baki wacce ake kira yar wuya ko tonsils a turanci wadda ke faruwa sakamakon wasu kwayoyin cuta kuma idan cutar ta yi tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiye na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis a turanci. Tonsils a wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma waɗanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma yar wuya a su To wannan tonsils su ne suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya haɗiyar wani abu ba wani lokacin har sukan ja ruwa su yi ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara so kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke kasa da shekara biyar to likita me ke kawo wannan matsala to kamar yadda idan mutum ya yi dan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani ɗan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi to irin wannan kaluluwa ita ce tonsil dinnan. saboda haka ko ya shaƙi wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman ƙwayoyin eh, cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus to shi wannan kaluluwa yana ƙoƙari ne ya tare yaduwar wannan cuta to sai ya kasance su kuma ƙwayoyin cutar sun fi ƙarfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri to sai ya zama sai ka ji an ce tonsils sun girma a likitanci ana cewa tonsillitis kenan an samu infection ko inflammation packaging na wannan tonsils. Menene alamomin kaluluwar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis? A yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana ɗan tari ko mura sannan da zazzabi mai tsanani. Idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a sikelin centigrade wani lokacin yakan kai talatin da tara abin da ya haka wani lokacin yakan kai kusan arba'in wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza musamman musamman wanda suke da hatsarin girgiza din ya kasance ba sa iya haɗe ko yawu suna fitar da yawu ta baki masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyansu ko in sun haɗi wani abu suna jin zafi kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana misali in an ɗan samu abin da ka kira da infection a shi wannan yar wuya din ko kuma in ce tonsils a turanci to akwai bambanci tsakanin yar wuya da tonsil yar wuya shine wannan dan dogon abu da ke tsaki tsakiyar bakin ta wajen makogoro wanda al'adance shine mutanen mu suke yankewa amma kuma ba shine ke kawo matsala ba abin da ke kawo matsalar su ne wannan tonsils wanda suke gefen shi hagu da dama kuma ya danganta ga wani irin kwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma viruses ɗin kuma kala-kala ne akwai wanda kuma nau'in bacteria ne sannan ita ma bacteria kuma kala-kala ce akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa uku hudu mutum ya fara jin wannan ciwon wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa haɗiyar abu ya danganta ga yanayin ƙarfin kwayar cutar da ta kawo abin saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi wani kuma yana iya dan dadewa kwanaki zuwa sati to likita ka yi maganar yar wuya wanda ka ce har mutanen mu musamman ma arewacin najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna shin idan ba a cire ta ba tana illa ne ina so ka dan wayar wa mutanen mu kai akan shi wannan cire yar wuya to a likitance babu wani alamu da suka nuna cewar yar wuyan nan tana kawo matsala asali ma bincike ya nuna cewar tana da amfani da kuma bukatar mutane su gane cewar idan wani bangare na jiki mafi yawancin al'umma ana haihuwarsu da shi to ba matsala ba ce kenan taurin haihuwa Allah ya kaddara a yi mutum da kuma wannan abu duk duniya kusan in kin duba banda mu din ba wanda yake cire shi kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba sannan yanke yar wuya baya hana mutum ya samu matsalar tonsillitis nan hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan a nan saboda yanayin al'adarmu za ka ga wuya ma a yanke take saboda haka wannan yankewa da ake yi gaskiya bashi da wani alfanu a likitance yana da hatsarin gaske ba zan iya manta ba a 1997 na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo uku da rabi an yanke mai yar wuya uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba saboda jini yana diga ya shiga cikin huhun shi har yaron ya mutu saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewar yanke yar wuyan nan yana da amfani amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewar yana da hatsari suwa kaluluwar yar wuya ta fi kamawa to mafi yawanci yara 'yan ƙasa da shekara biyar amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis wani lokacin akan samu ya zama cewar a cikin gida ɗaya za ka ga kusan kowa yana da shi yadda har yakan iya yin tsananin da har za a ce sai an yi aiki an cire shi. To likita wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado? a ba za a ce gado ba to amma dai sai kasance akan samu waɗanda wala Allah ta gadon akwai wani hatsarin da yake sawa suke samun su samu yawan cutar tonsillitis ɗin fiye da sauran sauran al'umma. Ta yi maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita. Kenan za a iya cewa mu cutar yakan iya yada ta ga sauran al'umma? To kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya da waɗanda ma ba mu yi magana su ba ko ya aka yi tari ko atishawa ah, za su bi iska to kuma wani zai shaka idan aka shaka kuma za su iya kawo cutar nan dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa misali ƙananan yaran da suke makaranta irin naziri ka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti saboda idan wani ya warke wani ya ɗauka tana ta zagayawa cikinsu saboda koya wani dan yi atishawa ko tari ko yaya dan kwayoyin cutar suka fito wani shi ma zai shaka sai ya zama tana zagaya cikin al'umma dalilin da sa kenan ake samun irin wannan ya zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci da kamar taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra zaki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura saboda yanayin yadda ake yada kwayar cuta idan mutum ya tari ko atishawa kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garkuwar jikin shi ta fita wani karfi wani in ya shaka zai samu cutar wani ba zai samu ba. To likita wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar 'yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita? to babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan ya yi zafi matuka yana iya sawa su kawo jijjiga abin da ake cewa convulsion kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala sannan girman su yana iya hana yaron ya ci abinci wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaron ko kuma ya kawo abin da ake cewa hypoglycemia wato shiga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala wani lokacin yakan toshe hanya makoshi a wurin numfashi sai zama an samu matsala da numfashi so yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo to likita ana iya warkewa daga cutar tonsillitis sosai kuwa mafi yawanci ana warkewa akwai waɗanda dai girman nashi yakan kai girma yakan matsa kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala idan suka kai wasu shekaru a akan cire shi saboda a lokacin ya zama yana ya zama matsala akan yi aiki a cire shi sai kaga an rabu da shi wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils eh ana rayuwa sosai ko babu su saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala to kenan kwayoyi kwayoyin cuta sun riga sun fi sun ci karfin su yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata ya yi sai a cire shi sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a najeriya suna da yawa matuka a asibitin da nake kadai a sati akalla a sati guda zan ga yara goma wanda suke da wannan wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na abuja ma saboda haka in ka duba yawan jama'a da suke da shi ana samun ta matuka sosai masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka latilas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya A gaida Hauwa Umar yanzu ga Zahra Aminu Fage da ra'ayoyin masu sauraro. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masar, inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa, don Allah ku bani dama na yi wani tsokaci. Tabbas shugaba Buhari har yanzu akwai kalubale a gabanka ganin yadda matsaloli suka addabi Najeriya kamar matsalar ilimi, matsalar ruwa, matsalar wutar lantarki, matsalar rashin aikin yi, uwa uba matsalar rashin tsaro. Da ma dai sauransu musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya. Najeriya. Duk da cewa al'ummar Arewa sak muka yi sai dai shugaba Buhari shi ya yi mana cik. Da fatan wannan karo na biyu ba za ka yi mana cik ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren na moda a jihar Zamfara, inda ya ce fatan alkhairi ga sabuwar gwamnatin shugaba Buhari da ta fara aiki jiya muna kira ga shugaba Buhari da ya haɗa hannu da sabuwar gwamnatin jihar mu ta Zamfara ta Dr. Bello Matawalle wajen tunkara kalubalen tsaro da jihar ke fama da su da fatan Allah ya dafa musu amin. A da zahar Aminu fage da ra'ayoyin masu sauraro. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti 26 yanzu kuma sai nasihar azumi albarkacin watan Ramadana. ni ne dai malam usman na makaranta madrasatul mudarrisu darisu dirasati durusul islamiyya ma'ana dai madrasatul ihya usunna a nan birnin kwanni a cikin nijar sadaka cikin wannan wata tana da falala mai ɗanbin girma saboda ku cikin wani wata kai sadaka allah yana cewa masalul lazina yunfiquna amwalun fi sabilillahi ka masul habbati anbata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahu yuda'if liman yasha wallahu wasi'un alim ku cikin wani wata kai sadaka allah zai zai baka lada riɓaɓɓanya kusan ɗari bakwai to amma musamman cikin wannan wata inda aka ba lada goma in cikin wannan wata na na ramadan ana cewa a ya ma lada ɗari saboda wannan wata wata ne mai girma wata ne mai kadari saboda wata ne wannan yana da alaka da alkur'ani kuma alkur'ani yana da alaka da wannan wata har Allah yana cewa inna zallahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr mu muka sabkar da alkur'ani a cikin darin lailatul qadr lailatul qadr cikin wani wata ake samun shi ba a samu shi duk cikin watanni illa cikin wannan wata watan ramadan ake samun lailatul qadr kenan kaga nan ma ba karam falala ce ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dage ku taimaki bayan Allah miskinai ku taimaki bayan Allah marasa masu kuɗi da masu mulki da dai duk wanda Allah ya yi ma wani bude Allah kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarinsa na kawar da binciken Rasha da mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi jiya Laraba. Da alama ya kara wa 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kwarin gwiwa akan kiraye-kirayen da ake yi na kara zarfafa binciken Trump da mai yiwuwar a tsige shi. 'yan sanda afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a kabul ya kashe akalla jami'an tsaro shida da wasu goma sha shida da kuma wasu goma sha shida suka samu raunuka ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da harin bam din na yau alhamis a bakin kofar jam'iyyar jami'ar marshal fahim national defense da ke babban birnin kasar To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku, Shin wane kalubale kuke gani gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu Cedric Franklin ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ah, ku sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha Allah a mu na dare.